barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na fatawa inda a cikin shirin ku masu kallon mu kuna turo da tambayoyinku ne domin ku samu amsoshinsu daga bakin malaminmu wato malam Aminu Kidir Idris. Malamu ne maka barka da shigowa cikin shirin. Assalamu alaikum wa To malam a shirin namu na yau tambayar mu ta farko tana cewa shin ya halatta matafiyi ya yi sallar farilla akan abin hawa? To bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du assalamu alaikum warahmatullah wato akwai hadisi da amir bin rabi'a ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yusalli ala rahilati yana sallah akan abun hawansa haithu tawajjahat bihi duk inda ta juya da shi amma sai togaciya ya ce walam yakun yasma'uhu fil maktuba amma baya ai sallah akan abun hawan shi in sallar farilla ce da wannan hadisin ne imamun nawawi a cikin sharhin da iwa littafin sahihu muslim sai yake cewa ita sallah duk yadda ta kama mutum ya yi ta zai iya yin ta amma ban akan abin hawa ban da sallar farilla ku ce ban da sallar farilla kusan ma ya ce ijima'i ne maluma suka yi akan cewa ba a sallar farilla akan abin hawa saboda me saboda rashin kallon alkibla to wancan ta nafila an ce duk inda ta juya annabi sallallahu sallama yana yi amma ita farilla dole sai mutum ya kalli alkibla da isallar farilla amma shi kansa imamun nawawi sai yake cewa amma idan ya kasance halin tsoro ne mutum in ya sauka akan abun hawansa zai yi sallah wani abu zai zo yi masa illa ko ya kashe shi ko wani abu haka ko abokan gaba ya ce to babu laifi a wannan gaba ya ce gaba ta biyu kamar mutumin da yake tafiya a cikin tawaga idan ya tsaya zai yi sallah tawagar za ta tafi ta bashi ya ce babu laifi i sallaci sallar a nan gurin saboda matsayi da daraja da kima na lokaci sai ya sallaci ta. kenan in ba waɗannan abubuwan ba ne to mutum ba zai yi sallar farilla ba a kan abin hawa tun da ba a kallon alƙibla sai ya sauka yi sallah yanzu kamar misali mutanen da suka hau irin manya-manyan motocin nan zuwa Legas ana tafiya da shi za a tashi tun karfe sha biyu tun ga sallar azur ba ta shiga ba lokacin wataƙila idan an tsaya a tsaya wajen karfe takwas na dare to kin ga sallar azhar da la'asar za ta zo lokacin ta ifata duk mai sallata ba to a nan gurin babu laifi so da ba zai iya ce musu ku tsaya ba in yi sallah in ya ma faɗa ba za su tsaya ba ba irin wannan ne imamun nawawi yake ganin cewa in irin wannan ta kama da mutum sai yi sallar shi in dai ya tabbatar har lokacin ta zai fita ba za su tsaya ba to sai yi sallaci sallar sai a anan kuma wasu malamai akwai maganganu biyu na malamai shi in yi sallar zai rama idan ya samu ya sauka ikalla alƙibla ya sake wata mm. ko kuma ba sai ya sake ba kawai shi kenan zance da ya fi inganci ba sai ya sake ba idan ya riga ya sallaci sallar sallar ta yi tunda dama abin da aka nema yi ta kuma ya yi ta ta sauka a kansa. Mm. Malam tambayar mu ta gaba tana cewa Watan safar yana da wata keɓantacciyar ibada da ake yi a cikinsa? Wannan a watan safar ba wata ibada da ta zo ko in ce watan safar ba wani hadisi da ya zo ya nuna falalar yin wani abu a wajen safar ko a cikin safar saɓanin wajen safar sannan babu wani hadisi da ya zo ya nuna cewa watan safar ba shi da falala kenan watan safar daidai ike da sauran watanni Allah maɗaukakin sarki ce inna iddata shuhuri inda Allahi isna ashara shaharan fi kitabillah so da haka abin da duk ɗan adam ya saba a sauran watanni da ake bukata yau da gobe su ne dai ake bukata a watan safar idan ya zo yi su ba wani bambanci. Malam tambayar mu ta gaba tana cewa shin sadaki yana da mafi karanci ne a musulunci? Akwai maganganun malamai zan iya cewa biyu ko uku mm-hmm. imam shafi'i yana ganin sadaki bai da karanci duk wani abu da aka ce za a iya saye da siyarwa ko me iya ganin za a iya bayar shi a matsayin sadaki babu mafi kankanci a sadaki imam malik yana ganin cewa sadaki mafi karancinsa shine abin da za a iya yanke hannun mutum in ya sata ma'ana dina. shine mafi karancin sadaki wanda mu a kasashenmu na irin wannan bangare da shi muke amfani ake da ana karancin sadaki ta ne sannan shi kuma abu hanifa yana ganin ba ruhu dinar ba ne dinar ɗaya shine mafi karanci a sadaki in ga mun samu maganganu guda uku ko in ce biyu ko ma uku dai mm-hmm. so amma akwai hadisi da sahal bin sa'ad ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda da yawan malamai sukan ɗau hadisin su kafa hujja da cewa sadaki ba ya da karanci wacce ni ina ga tafi sauki musamman a irin yanayi da aka shiga na wannan yanayi da ake ci. Sahal bin sa'ad bin sa'ad ya ce wata mata ta zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam na baka kaina dama shi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce idan mace ta zo ta bashi kanta in ya ga yana son ta shikenan ta zama ta shi ce wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha na nabi ga mummuna mace in ta zo ta bawa annabi sallallahu alaihi kanta sai ce in arada nabiyyu an yastankihaha in dai annabi sallallahu alaihi ya ga iya da nufin aurenta sallaci khalisatan laka min doni mumini wannan kai kaɗai ne banda sauran mu ita ma wannan matar so da kudayen alkhairi ta zo ta ce annabi sallallahu alaihi ka aure ni Annabi sallallahu ya ɗaga kai ya kalle ta sai ya sunkuyar da kansa. Sahal bin Sa'ad ya ce sai wani mutum a cikin sahabban Annabi sallallahu ya ce in lam yakul laka biha haja yace in baka bukata aurenta zan wujiniha ni aura min ita ana ga ta ce ta ba da kai an sunkuyar da ta ka sunkuyi da kai ni ba ni ita. Annabi sallallahu alaihi ya ce me kake da shi da za ka iya bata na sadaki ya ce ya rasulullah sai dai kayana yace to in ka bata kayan ka kai ka saka mi yace ka je ka samu koda zobe ne na bakin karfe je ka samu ka kawo kin ga zobe na bakin karfe bai taka kara ya karya ba so ya je ya dawo yace bai samu ba annabi sallallahu alaihi ki ka hada wani abu na qur'ani yace na haddace suratu kaza wa kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ka koya mata wannan surorin da ka haddace ni kuma na aura maka ita wannan koyawar da za ka yi mata shi ne sadaki kinga idan koyarwa ma za ta iya zama sadaki da dama ita a bace da ake ciniki cewa za ka min zan biya ka zan yi kaza ta ce to tun da ku haka ne annabi sallallahu har ya ce a samo bakin zobe nawa ne sa bai taka kara karya ba annabi sallallahu ce na ma aura maka ita da karantar da za ka yi mata na qur'ani ta kenan sadaki ya halatta ko da me in dai an yi yarjejeniya tsakanin mata da miji ta yadda za ta karɓi wannan abun to shi kenan in dai an karɓa babu laifi ba ya da karanci inda ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aikata suna ganin cewa babu laifi in ya bayar ta yadda aka ɗaura aure a kai to yayi babu laifi Tambaya ta gaba tana cewa ya matsayin sallar da aka yi da tufafin da jaririya ta yi fitsari a jiki? To, hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce fitsarin yaro namiji mm. ana yayyafa ruwa ne. Ya ce, amma fitsarin yarinya mace ana wankewa ne. Ya kinga idan wankewa ake, mm. kinan najasa ne. duk tufafin kuma da aka yi sallah da shi da najasa sallah ba ta ba domin Allah maɗaukakin sarki ya ce wasu ya baka faɗahiyar da kai kuma sai ka ki tsarkake tufafin naka ka zo ka yi da najasa kuma mu sani cewa fitsarin mace yarinya ba a yayyafa man ruwa da yawa za ki ga mata suna rainon ya mace in ta yi fitsari sai a ce yayyafa ruwa ko yau aka haife ta in ta yi fitsari sai an wanke ɗa namiji shine kafin ya fara cin abinci in ya fitsari shi akan iya yayyafa ruwa babu laifi amma idan mace ce dole sai an wanke wannan fitsarin kafin a yi sallah da tufafin da ta yi fitsari so da haka idan kin yi sallah a tufafin da yake mace ta yi fitsari ya jaririya to sai kin sake wannan sallah sakamakon kin yi sallah da najasa wanda kuma shari'a ta hana mutum yi sallah da najasa Tambayin mu ta gaba tana cewa Ya matsayin mutumin da ya ci dukiyar gwamnati saboda shugabanni ba su ba shi haƙƙinsa ba? To, <laughs> to ai dukiyar gwamnati asalin dai a farko idan wani ya zalunce ka ba a ce kai ma ka yi zalunci da zalunci. Annabi sallallahu ya ce la barara wa la A malaman qawaid al suka ce ad-dararu la yuzalu bid-darar. ba a kau da cuta da wata cuta yanzu shugabanni shi sun zalunce shi mm. shikenan shi kuma sai zalunci al'umma baki ɗaya shi ma so da haka wanda ya ɗebi kuɗin gwamnati ya saba ma Allah laifin kuma da aka yi masa yana nan shi ma na hana shi haƙƙinsa da aka yi wanda ya hana shi zai ce tarar da Allah ya zalunce shi Allah ya gaya mana inna Allah la yazlimu mithqala dharra Allah baya zalunci da duk bayar zarra wanda ya hana shi haƙƙinsa Allah zai fitar masa da haƙƙinsa da aka hana shi sannan shi kuma haƙƙin al'umma gabaki ɗaya da ya ɗiba shi ma Allah zai fitar saboda ya zalunci al'umma ni na ganin kuskure ne mu rika irin wannan tunanin ma shi kansa yin tunanin kuskure ne saboda me saboda idan aka samu gwamna ko ciyama ko shugaban wata ma'aikata ko kaza sai ya zalunce ka kai kai kadai ya zalunta kai kusan da ka ɗebi kuɗin gwamnati in ya biyo ta hannunka duk al'ummar da suke ƙarƙashin wannan ma'aikatar haƙƙinsu yake nan ka zalunce su kuma Allah sai ya tambaye ka haƙƙinsu baki ɗaya kin ga kai mutum ɗaya kake bi haƙƙi kai kuma al'umma ce take bin ka haƙƙi wannan ya kamata mu kalle shi ƙwarai da gaske cewa kar mu ɗora wa kanmu abin da ba za mu iya saukewa ba domin shi duk da i gane cewa ya zalunce ka ya dawo maka da shi ko ine mu gafarar ka ka yafe ma shi kenan amma kai da ka zalunci al'umma gaba ɗaya ya za ka iya bin su ka je ka ce su yafe ma inda zai yi wahala zai yi wahala so da haka mu ji tsoron Allah mu fahimci cewa dukkanin wani abu da yake na al'umma ne na al'umma ne idan an zalunce ka ka jira yanzu Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da sannu za ku samu wasu azzaluman shugabanni za su zo su ringa fifita kansu a kan ku idan abu ya zo naku ku da su za su ɗebe su hana ku ya ce a hankula za su zo sahabbai suka ce ya rasulallah ya za mu in muka kai wannan lokacin ya ce ku yi haƙuri ku ba su haƙƙinsu haƙƙinku ku jira har sai kun tadda ni a bakin tafkina amma kada ku ce komai akan naku haƙi inda kamar irin wannan mutumin in shugabanni suka zalunce shi suka hana shi haƙƙinsa yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi haƙuri har sai ya tarar da shi a bakin tafkinsa Allah zai fitar masa da nasa haƙƙi amma ba daidai bane yayi tunanin shi kuma ya zalunci al'umma gaba ɗaya wannan kuskure ne to malam muna godiya da wa'annan amsoshi da ka bawa masu kallon mu Masu kallon mu saboda yanayin na lokaci dole ana shirin namu zai tsaya. Malam ayi salama da masu kallon mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To ga masu san turo da tambayoyin su domin samun amsoshi daga bakin malam za ku iya turowa da lambar waya da take yawo a kan screen ku Ni Fatima Ismail Ibrahim nake cewa sai an jima. <laughs>